Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 19 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji da ta kaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja. a zanga-zangar kyamar 'yan sandan sas wadda ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa gaskiya mutane sun gani. abin da muke bukata shine a mu da kawai za kuma aji yadda ta kaya a makamanciyar wannan zanga-zangar a Legas cibiyar kasuwanci ta Najeriya. Wallahi babu babu hanya ba shigowa ba fitowa. Kamar kowace ranar Litini yau ma Sani Malumfashi na tafi da rahoto na musamman. Wannan karan game da illar almundahana kan gwamnati. Baba Yakubu Makeri zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Lokacin sanya hannu a wani zagayen matakin bada tallafin ta da kuma da tattalin arziki da magance matsalolin lafiya da cutar coronavirus ta haifar na ƙara ƙurewa 'yan majalisar dokokin Amurka. shugabar majalisar wakilai nancy pelosi za ta gana da sakataren baitul malin amurka steve munich a yau litinin gabanin cikar wa'adin sa'o'i 48 na cin mai yarjejeniya kafin ranar zaben ranar uku ga watan nuwamba da suka sanya wa kansu idan fadar white house da majalisar wakilai da 'yan democrats ke da rinjaye ba za su iya cin mai yarjejeniya ba zuwa gobe talata sai kuma a lokacin zaman 'yan majalisar dokoki bayan zaɓe amma kafin a natsar da wanda ya lashe zaɓe a watan Nuwamba da Disamba za su samu wata damar zaman shawarwari akan batun ba da tallafin. A wata wasiƙa da ta aika wa 'yan majalisar wakilai jiya Lahadi, Pelosi ta bayyana ƙwarin gwiwa game da yiwuwar cimma yarjejeniya, amma kuma ta faɗa wa shirin labaran District Sunday na talabijin ɗin ABC cewa gwamnatin Trump ta cire wasu muhimman abubuwa da suka bayyana dabarun gwaje-gwaje da gano waɗanda suka kamu da COVID-19. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron ba da gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dabban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa suna bayyana jin daɗinsu suna kuma caccakar Biden da manema labarai. mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumar rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar corona duk da cewa ana samun karuwar masu kamuwa da cutar a jihar yayin da alkalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar asabar suka zarta dubu ɗaya shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar biden za ta haifar da ƙarin matakan kulle kuma ya ciki biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya Biden wanda shi ɗan Katolika ne ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina. Inda ɗan Democrat bai sake cin zaben shugaban ƙasa ba tun daga Barack Obama a shekarar 2008. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ana ci gaba da kidayar kuri'u a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin afirka zaben na ranar lahadi wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu alfa conde da shugaban 'yan adawa selo de leon diallo na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa kwande damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban kasa Kwande wanda ya zama shugaban Gini na farko da aka zaba a shekarar 2010 bayan ya yi shekaru masu yawa a matsayin dan gwagwarmayar adawa. Sabon kundin tsarin mulkin ya haifar da gagarumar zanga-zanga da kuma suka daga kungiyoyin kare hakkin bil'adama mai da koma bayan demokradiyya a kasar. An kashe akalla mutane hamsin a cikin shekarar da ta gabata a lokacin zanga-zangar game da sabon kundin tsarin mulkin. Shugaban gwamnatin rikon kwarya na Sudan ya yi alkawarin ba da haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a takaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaka da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar 2003. Albashir ya ɗauki mataki kan wasu 'yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan Janjaweed waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan dubu ɗari uku da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan biyu da ɗigo biyar. Sojojin sun haɓar da gwamnatin Albashir a watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan zanga-zanga sosai da aka sha yi a Khartoum babban birnin ƙasar da sauran wurare wadda aka fara a watan Disamba shekarar takwas A yanzu haka Albashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa kuma a halin yanzu ana yin shari'arsa a kan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda ya yi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu ɗan takara Luis Ars na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban ƙasa a zagayen farko na zaɓe. Tasha talabijin ɗin Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Mori a tsakar daren Lahadi wanda ya nuna ars ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin ɗari. Muna matukar godiya don goyon bayan da mutanen Bolivia suka bani abinda ars ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. mun farfado daga demokradiyya kuma za mu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma in ji shi shugaban riƙon ƙwarya janin anes wanda bai tsaya takara ba ya taya ars da mataimakinsa david chukwansa murnar yayyuwar nasarar lashe zaɓe labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bar mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji yadda ta kaya a zanga-zangar kyamar rundunar 'yan sandan SAS wacce ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa da dai sauransu. Halima Abdulrauf gare ki. ƙungiyoyin matasa da ke tsakiyar zanga-zangar kenan a lokacin da wasu 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa su da ranar yau litinin inda suke guduwa tare da cewa sai dai su dawo a dandalin unity ɗaruruwan matasa sun fito zanga-zangar nuna goyon bayan su ga kafa sashen rundunar 'yan sanda na swat wato special weapons and tactics da kuma waɗanda ke nema a kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu a ƙasar mawaƙiya fatima saris da aka fi sani a shafukan sada zumunta da south fatiti mata halarci dandalin na unity tana ni cewa a yau dai ni na fito ne domin in bayyana bacin raina ga yanda yanayi da tsaro ya ƙara taɓarɓarewa kuma abu ne wanda dukkan mu dai abu ɗaya ne nake nema da gwamnatin nan wato shine a inganta mana jami'an tsaro da kawo ƙarshen matsalolin tsaro musamman a arewacin najeriya gaskiya dai ga matasa yan na musamman mutane daga arewa zan ce ya kamata mu fito mu kawo kanmu ma mana abin da ya kamata a wani bangare kuwa matashi muhammad al-rashid ya yi bayani akan abin da ya gani wa idanunsa a dandalin unity security to gaskiya mu da muka zo nan gurin da ake security eh, muka ga cewa su eh, wannan mutanen da suka taru suna bin bayan gwamnati sun taru ne su nuna cewa sun yarda da abin da gwamnati take da sauransu kuma suna supporting SWAT inda gwamnati take kiro mu gaskiya insecurity to be ended. End insecurity. Yes, that is our demand. We want end insecurity. jama'a don gaskiya mutane sun gaji abin da muke bukata shine a bar mu da ramu kawai shine Najeriya ba abin da ke so a kyale shi in gona ya je gonan shi ya dawo in makaranta ya je ya dawo siya da sayarwa a kyale shi ita ma yar gwagwarmaya Aisha Yusufu ga abin da take cewa akan wannan wannan lamari dalilin da yasa suka ci gaba da wannan zanga zangan da suke yi bisa ga cewa gwamnati na an santa ba ta cika alkawari zancen sas ba yau aka fara ba suka ta cewa sun tsaye da SARS sun sake mata yanayi har yanzu dai kashe kashe da yan sas ake yi da kuma kwacewa mutane kuɗin su kuma kuma cin zarafin mutane yana nan suna suna ta yi a watan jun a shekara 2019 aka ɗauko report aka ba shi shugaban ƙasa muhammadu buhari inda dama ya tsaye da wata kungiya a duba matsalolin sas da irin abubuwan da suke da cin zarafin mutane da suke yi da kashe-kashen da ake da abubuwan da suke yi aka bashi report din nan yace cikin wata shida duk zai abubuwan da ya kamata a gyara sas da sauransu to yau an yi wata goma sha shida kenan ba abin da aka an dai fara zanga-zangar neman kawo karshen tsohon sashen rundunar yan sanda na sas ne saboda korafo-korafan cewa suna cin zarafi da gallazawa matasa musamman a kudancin kasar a kusan makonni biyu da suka gabata akalla mutane sha biyu sun rasa ransu sakamakon zanga-zangar a wasu jihohin najeriya kana a makon da ya gabata ma babban sufetan 'yan sandan kasar ya yi wa jami'ansa gargaɗi a kan su guji yin amfani da karfi a kan masu zanga-zangar. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima daga Abuja kuma sai babbar cibiyar kasuwancin Najeriya Legas. Inda nan ma zanga-zangar da ta samu asali daga kyamar SARS ta kazance. Baban gida jibirin gare ka. duk da cewa dai gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin rusa wannan runduna har yanzu matasan na ci gaba da gudanar da zanga-zanga inda kuma suka rufe manyan tituna da ke zuwa ko fitowa daga filayen jiragen saman guda biyu a ziyarar da na kai babban filin jirgin saman kasa da kasa na nam da azikwe da ke birnin abuja akan hanya ta ta zuwa birnin lagos lamarin ya gagara inda wata kamfanin jirgin saman najeriya ya shaida mun cewa jirgi ɗaya kawai ya samu tashi daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Legas zuwa birnin Abuja kuma kawo yanzu babu wani jirgin da ya taso daga birnin Legas zuwa Abuja don haka akwai fasinjoji a ƙasa da suka yi cirko-cirko suna jiran sauka ko tashin jiragen sama sai dai kuma akwai alamun da ke nuna cewa hakan ba zai yiwu ba domin kafin na fito filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Abuja na tare da masu zanga-zanga sun fara rufe tituna da ke shiga da fitowa filin jirgin sama kamar haka. To ga dai abin da wasu malamai da na tarar a filin jirgin sama suke cewa game da wannan lamari da ya faru da su a yau dinnan. Sunana Abdullahi Shaibu. To gashi na ganka a cikin mota kuma ba hanya an rufe. Sun ce suna zanga-zanga ne kan 'yan sasin nan amma abun da yanzu is go down out of hand ba ban san abun da za yi dai. So ba su baka ka wuce airport ba ke. Wallahi babu babu hanya ba shigowa ba fitowa. To me kuke so gwamnati ta yi? Sai dai taking action da wuri saboda maganar nan ya riga ya ba karami ba ya riga ya go out of hand da suna malami a suna na Usman Alhassan a ina so in je Lagos ne amma babu jirgi a yanzu a kasa. daga Lagos din zuwa nan ma babu me dalili a saboda wayannan zanga zanga in fa ma na nan na Lagos yanzu an ce sun fara kone-kone da jefe-jefe. To me ke so gwamnati? a ah, gwamnati gwamnati ta sa baki ta tsaya ta sasanta da wayannan mutanen in ba haka ba in abun ya wuce yanzu kuma zai zama wani abu har watanni na bidiyo da ke fitowa daga birnin lagos yanzu haka na nuna masu zanga-zanga sun fara kai hari akan 'yan sanda inda kuma 'yan sanda ke arcewa tare da barin motocinsu a kan manyan titunan na birnin lagos lamarin da kuma tuni ya fara tare da hankalin mazauna birnin na lagos kamar yadda wasansu suka shaida mini ta wayar tarho duk da kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen sama na najeriya game da wannan tsaiko da aka samu na hana sauka da tashin jiragen sama sun bayyana cewa ba za su yi magana ta rediyo ba domin kuwa laifin ba nasu ba ne babage cifrin murai amurka daga najeriya yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman Can hanci da rashawa, handama da Baba Kere kamuya-muya da almundahana su ne umul haba'isin da ke dakushe martaba da kimar ƙasa a idanun duniya. munin wannan lamari tamkar bullar wuta wuta ne a cikin gona mai yabanya masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce muddin waɗannan lamurra suka mamaye ƙasa tabbas al'ummominta za su shiga cikin halin kakani kaye suka ba da shawarar cewa mafiya ala irin wannan hali shine a tara dattawan ƙasa don duba lamarin ta yadda za a gano mafita. Sanin kowa ne cewa al'ummomin Najeriya musamman na arewaci suna fama da tabarbarewar matsalar tsaro wanda yake lakumin rayuka a birane da kuma ƙauyuka. Yin fyaɗe ga mata da yara. Lamarin ma har ya shafi noma mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa noma noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro na biyu kiwo shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa yanzu sun zo sun kwashe ne akalla mutum ashara mu kan manan sai da muka sha da kyat Allah ya kare mu muka fake cikin duwan hatsi Saboda kamarin lamarin mazauna sassa daban-daban a arewacin kasar sun yi zanga-zanga a lokuta daban-daban. kowa ka katsina an yi a matazu dutsen ma da kuma jibiya mutanen zamfara sun yi nasu a ƙarshen makon nan a shiga gari kamar yaki an samu sauki sai dai mutanen nan sun dawo suna ɗauki ɗaya ɗaya za su tare mutane zuwa gona ko sun ɗauko hatsi su su amshi shanun da suka taho da su da ranar kirkiri su tafi an yi haka a kwari an yi haka a garin gungun magarya akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin jibi zuwa ba tsari aka ɗauke shi har yanzu yana hannunsu hmm. sannan ta ɓangaren jami'an tsaro ba za ce jami'an tsaro ba su aiki ba amma abin da ke bata ma kowane mahaluki rai wanda har shi ya jaza aka yi wannan zanga-zanga za a faɗi ma jami'an tsaro 'yan ta'addan nan su kwashe awa biyu uku har hudu daga inda gaske ake za a iya cin wasu amma babu komi amma in ka taso tsakanin jibiya zuwa katsina ina mai tabbatar maka kana iya kilge checking point na tsakanin ɗan sanda da custom da immigration akalla guda 43 kuma duk inda ka zo kuɗi ake ansa abinda mutane suka yi ba muna goyon bayan su bane ba akan ka fito ma ka faɗa da hukuma amma akwai hanyoyin da ya kamata a fi wanda ya kamata a sanar da hukumai ta sani fi sabilin lahi ma'aikatan tsaro na bisa hanyar jibiya duk abin da ka ɗauko sai an anshi kuɗi akwai wani ma'aikacin tsaro ya tara wani ya ɗauko da ya ce ran kai da disa ce na ɗauko ya ce mai ai ba saba ba in jarkoki ka ci ko da ruwa ka sanyo su cikin mota ka biyo nan wurin in kana so ka wuce sai ka bani kuɗi Gwamnatin jihar Katsina ta shirya taron ƙara wayar da kan masu ruwa da tsaki game da kula da rayukan al'ummominsu irin su sarakuna, 'yan majalisar sarki, hakimai da kuma malamai na addinai. Cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana abin da ya daɗe na damun shi a zaci. ku zo mu zo mu ta mitin mu ta mitin mu ta samina ta ina raza wallahi sai mun zama resolute dole ba ta yi ba duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya ya sai wannan sai ka sake zama ba kullum a tarbo a ba da kuɗin mai ba babu da lalace mota ta lalace bindiga ta ƙirga ta ƙi kwakin kullum labarin su yau an kashewa ne an sacewa ne an kashewa ne an sace matan shi aka zo maganar rai ɗan wata wata bakwai wata biyar wata ta nan muka kama wani cikin masallaci shi ke wasu yaran masallacin amma muka kama shi yana sada mai da karamin yaro yaron ya ce ai sun daɗe suna haka A nasa jawabin gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya yi magana ne game da sasanci da kuma mataki na gaba da ya kamata a ɗauka. kasancin nan muka fara shi amma ya kamata yanzu a kalbi abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake sojoji da 'yan sanda da su suke a nan mutane su su jagoranci maganar sasanci sasanci kuma ba daga sama a kasa ba a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai bisa la'akari da koke-koken jama'an da ake kai hari gwamna masari ya yi jawabi ga waɗanda abin ya shafi wannan al'amari aikinmu ne mu duka sannan ku jami'an tsaro muna da sanin cewa kuma kuna da jini a jikinku da dangi da kowa kamar mu amma ku kuka zaɓi wannan aiki kuka ce za ku yi shi saboda ka ba ku dalilin da zai sa a kira ku kuki zuwa wani ya ɗauko labari ya ba ku ku je ku sai da ran shi a wurin wani cewa ai ne ga mana kuna zaton an yi wannan gama ta kare kenan a za da Allah kuma kaɗan ka ɗan sanda ko duka yan ku za su yi sojoji za su yi su yi normal life abinda kai to shi za ka samu in ba ka samu ka ba za ka samu kan ko kan samun wani wanda kake ji da shi wannan uniform ba license ba ne opportunity ne to serve kun yi playing very important role wajen dakushe mutane su baku labari shi ko wanda ya ki labarin karya ma labarin banza to ni kirkin ma zai wuce shi dole ne ku yi inkarjin ku yi restoring faith ku yi restoring confidence din mutane mai magana akwai matsala akwai ta wajen police akwai ta wajen judiciary din in ka kamo judiciary sai su ce yadda yan sanda suka yi falin caji idan ka kama yan sanda sai su ce ministry of justice suka ba da shahara wannan matsalar wallahi sai mun ta san mata mai martaba magana amma na tabbata idan muka yi resolving din cewa za mu kwato kasanmu za mu gyara rayuwarmu to wallahi al'amuran mu za su gyaru. Shin ko me jami'an tsaro za su ce game da wannan jawabi na mai girma gamna? Sufurtandan Gambe Isa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina. Magana da mai girma gwamna ya yi magana ce wacce take ko mai amfani kwacin 'yan sanda ta jihar Katsina muna da sashe har guda uku waɗanda suke an ɗora musu alhakin nauyin bincike akan wani abu na rashin da'a ko na rashawa ko cin zarafin al'umma akwai ofis na provost provost marshals nan ba wani abin da aka ɗora musu illa su yi bincike akan wani laifi da wani ɗan sanda ya gudanar a ofis dina akwai public complaint bureau a karkashin commissioner of police yake direct muke zuwa muke kai mishi duk inda aka samu wani korafi ko cin zarafi ko wani abu na rashawa ko dai wani abu na laifi wanda wani dan sanda ya aikata akwai runduna wacce igp muhammad adamu abubakar ya kafa wato escort wanda ake ce musu igp escort su ma suna nan suna aikin su akan bincike na duk abin da aka aikata kamar yadda na saba faɗa cewa ko yara ne kake da su sama sama da guda biyar suka kai goma dole sai ka samu waɗanda suka fita zakka balantana a ce kamar rinjina ta 'yan sanda a dole ne sai ka samu baragobi amma muna iya bakin kokarin mu duk lokacin da aka ce an kama wani dan sanda ya yi aikata wani laifi wanda ya saba wa tsarin aiki mu ga cewa an hukunta shi mutane sun yi korafi na cewa checkpoint sun yawa hanyar jibiya kuma duk inda ka zo sai an anshi dan na goma ba 'yan sanda kadai bane babu wani jami'an tsaro waɗanda babu su akan wannan hanya hanya sai wacce za ta shiga da kai jamhuriyar Nijar 'yan sanda waɗanda muke da su a wurin su ne wanda ake kira eh, border patrol sai shi da eh, dpo na jibiyar da yake da checkpoint guda daya a wannan wuri saboda haka idan ka ka lissafa checkpoint na yan sanda a wurin ba zai wuce guda uku ko hudu ba amma duka jami'an tsaro muna kai kuma korafin da suke yi muna saurara kamar satin da ya wuce har controller na custom da na immigration sai da na yau magana akan matakan da ya kamata a ɗauka kuma mun cimma matsaya wacce yake mai kyau igp escort sun je sun kakama waɗanda ake zargi da laifuka kuma ana kan bincike a nan hedikwatar 'yan sanda ta katsina. sani sha'ib malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya. shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kungiyoyin da za su fara wasannin cin kofin gasar zakarun turai ta Champions League da gasar Europa za su fara wasannin su a wannan mako bayan 'yan gyare-gyare da aka yi wa bangarorin guda biyu sakamakon annobar coronavirus wanda ke ci gaba da addaban harkokin wasanni a duniya. a baya tsarin karshe da hukumar kwallon kafa ta turai ta yi wa gasar ta zakarun turai ya fuskanci tsaiko inda aka shirya gasar a matsayi na kwata final tsakanin kungiyoyi takwas a cikin kwanaki goma sha biyu a lisbon inda bayan munich ta kasar jamus ta fice irin wannan tsari ne kuma aka yi wa sauran wasannin gasar europa da aka yi a kasar jamus wanda kungiyar sevilla ta spain ta lashe a wannan kakar bana za a ga irin wannan tsare-tsare a gasan guda biyu a gasar zakarun turai kungiyoyi talatin da biyu kasashen turai goma sha hudu ne aka riga aka kasa su zuwa rukunoni takwas a gida hudu kuma za su yi wasanni biyu tsakanin su ne a gida da waje inda fitattu biyu a kowane rukuni za su yi fice zuwa zagaye na yada kadin wani manajan kungiyar arsenal mikel Arteta ya ce bai saka thomas partey tun farko ba yayin da suka yi wasa da manchester city saboda yana jiran dan wasan na gane ya kara fahimtar wasu abubuwa a kasar ingila dan wasan tsakiya na black stars ya koma da wasansa zuwa arsenal ne mai lakabi da gane daga atletico madrid a kasuwar musayar 'yan wasa ta turai kuma ya fara wasansa na farko a premier league ne a daidai minti 83 bayan an canza granit zaka Pate ya yi wasansa na farko ne a ranar Asabar bayan a ci sayi sau ɗaya da ya yi da ƙungiyar Arsenal. Coach ɗin Arsenal ɗan asalin Spain ya ce yana sa ran ɗan wasan zai saba da yanayin London ta Arewa Hukumar kwallon kafa ta gane ta mai da martani akan karuwan yawan kamuwa da cutar COVID-19 tsakanin 'yan wasan kungiyar Black Stars. Bayan Black Stars ta yi wasannin zumunta da kasashen Mali da Qatar, 'yan wasanta guda uku ne suka kamu da cutar yayin da suka koma kungiyoyinsu da suke wasa. 'Yan wasan da suka harbin sun hada ne da Gideon Mensa da Bernard Mensa da Jordan Ayew. a jiya hukumar ta gfa ta fitar da wata sanarwa akan tsare-tsaren kiyayewa da aka tabbatar da su a lokacin da kungiyar ta kwashe a kasar turkiya sanarwar ta ce mun ji an ce wasu 'yan wasanmu sun kamu da covid-19 bayan wasanninmu da mali da qatar amma muna shaida wa duniya cewa mun tabbatar da matakan kariya tare da gudanar da gwaji akalla sau uku kafin zuwa turkiya da ma lokacin da suke can kasar har ma bayan dawowansu a jiya lahadi ne kuma kungiyar raja casablanca ta kasar morocco ta yi nasarar lashe gasar league din cikin gida wanda zai ba ta damar shiga gasar cin kofin zakarun afirka da ta kwashe shekaru bakwai tana muradin zuwa kungiyar da ta lashe kofin zakarun afirka sau uku yanzu ta mai da hankalinta ne akan african champions league din inda za ta fafata da gwarzaye misira zamalek wacce ta zo ta biyu a league din misira bayan alhali a kakar wasar da aka kammala a baya dai kungiyoyin morocco da suka shiga gasar cin kofin zakarun afirka da na confederation cup sun fice ne daga wasannin kusa da na karshe a farkon watan maris Kungiyar kwallon kafar mata ta Rivers Angels ta kammala daukar wasu 'yan matan Ghana guda uku kafin fara sabuwar kakar wasa a Najeriya. A wannan mako ne ake sa ran 'yan wasan na Ghana guda uku za su koma sabuwar kungiyarsu ta Rivers Angels domin fara shirin wasanninsu. Baba ya ko makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. ana ci gaba da kidayar kuri'u a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin afirka zaben na ranar lahadi wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu alfa conde da shugaban 'yan adawa selo de leon diallo na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa conde damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban kasa Shugaban gwamnatin rikon ƙwarya na Sudan ya yi alkawarin ba da haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a takaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya da gabatar da shirin. Da Julie Legas Gresham wacce ta haɗa mana shirin. Da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasana.